addu'a ta ƙarshe ta 137 ta biyan bashi duk wanda yake so Allah ya biya masa bashi ya addu'a Allahumma inni a'udhu bika min alhammi wal hazani wal ajazi wal kasali wal bukhli wal jubuni wa dala'i daini wa ghalabati rijali wannan hadisin ya gabata ko sharhin bayanin wannan addu'a ya gabata addu'a ta 121 Imam Bukhari ya ruwaito wannan hadisin ya Allah ina neman ka tsare ni daga damuwa alhammu wal hazan da bakin ciki wal ajazi da gajiyawa ya Allah wal kasali Allah ka raba ni da kasala wal bukhli Allah ka raba ni da ruwa wal jubuni Allah ka raba ni da tsoro wa dala'i daini Allah ka raba da karyewar bashi shine dala'id dain bashi ya karye maka malan ka rasa yadda zaka biya malam wa ghalabatir rijali Allah ka raba da rinjayen mazaje ya zama an rinjaye ka baka da karfi mutane sun fi karfinka ba ka da sai saboda ka samu raunin hakkin al'umma ya kare a kanka mutum ya zama miskini abin tausayi ka nemi Allah ya raba ka da wannan